بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تكايتتشن تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة الأنكبوت أنسو كرد إتا أمكا دقمان فوبين سورر umarni da yin haƙuri da tabbata yayin jarrabawa da kuma bayanin kyakkyawan ƙarshen masu haƙuri. Tafsiri Alif Lamin. Alif Lamin Bayani ya gabata akan ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul Baƙara. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون shin mutane suna zaton shi kenan don sun ce mun yi imani da Allah sai a kyale su ba tare da jarrabawar da za ta bayyana hakikanin abin da suka faɗa ba cewa shin su mumine ne da gaske ba abin ba kamar yadda suke zato ba ne ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حقيقة mun jarraba waɗanda suke a gabaninsu da sannan Allah zai bayyana ya yaye maku gaskiyar masu gaskiya a cikin imaninsu da ƙaryar masu ƙarya a ciki. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون bari dai shin waɗanda suke aikata sabo na shirka da waninsa suna zaton cewa za su tsere mana ne su kubuta daga uƙobar mu tir da wannan hukunci nasu da suke hukunci da shi su ba za su gagara Allah ba kuma ba za su tsira daga ƙubarsa ba in sun mutu a kan kafircinsu. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم duk wanda yake fatan saduwa da Allah a ranar alkiyama don ya ba shi lada to ya sani cewa ajalin da Allah ya sanya na yin hakan yana nan zuwa nan kusa kuma shi Allah mai jin zancen bayansa ne masanin ayyukansu ne babu abin da yake kubace masa a ciki kuma da sannu zai yi masa sakayya a kansu ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين duk wanda ya fama da ransa ya ɗora zuciyarsa akan ɗa'a da nisantar sabo kuma ya jihadi don ɗaukaka kalmar Allah to jihadinsa don kansa ya yi wa domin amfanin hakan yana komawa ne zuwa gare shi Allah mawadaci ne daga barin talikai gaba ɗayansu don haka ɗa'arsu ba ta ƙara mashi komai haka ma saɓansu ba ya rage shi da komai والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون waɗanda suka yi imani suka yi haƙuri akan jarrabawar mu a gare su kuma suka aikata kyakkyawan aiki to za mu share musu zunubansu da abin da suka aikata na kyawawan ayyuka kuma lalle za mu saka musu a lahira da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa a duniya. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون mun yi wa mutum wasiya da ya kyautata wa iyayi kuma ya kyautata musu kuma ya kai mutum idan iyayenka suka yi ƙoƙari su jaka don ka yi min shirka da rashin sani kamar yadda ya faru da sa'adu ɗan abi waqas da mahaifiyarsa to kada ka yi musu ɗa'a a cikin wannan saboda ba a yin ɗa'a ga abin halatta cikin saɓon mahalici gare ni ne kadai za ku dawo a ranar alkiyama sai in ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa kuma in saka muku akai والذين امنوا وعملوا الصالحات na في الصالحين waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata kyawawan ayyuka to lalle za mu shigar da su cikin bayi nagartattu a ranar alkiyama mu tara su tare da su mu ba su lada irin nasu ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم أوليس الله bi بما في صدور العالمين a cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah amma da zarar kafirai sun cutar da shi saboda imaninsa sai ya ɗauki cutarwar kafirai kamar azabar Allah ce sai ya ridda ya bar imani don ya dace da kafirai kuma idan nasara ta faru gare ka daga ubangijinka ya kai wannan manzo sai su ce ai lalle daman muna tare da ku ya ku muminai kan imani shin Allah ba shi ba ne mafi sanin abin da yake cikin zukatan mutane ba babu abin da yake buya gare shi na kafirci da imanin da ke cikin su to ta yaya za su ba Allah labarin abin da ke zukatansu alhalin shi ya fi su sanin abin da yake cikin zukatan nasu وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين kuma tabbas sai Allah ya bayyana saninsa na waɗanda suka yi imani da shi da gaskiya kuma tabbas sai ya bayyana saninsa na munafukai waɗanda suka nuna imani a zahiri kuma suka ɓoye kafirci a zukatansu. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون waɗanda suka kafirta suka ce ma waɗanda suka yi imani da Allah shi kaɗai ku bi addininmu da abin da muke kai, mu za mu ɗauke muku zunubanku a madadinku, sai a ba mu sakamakonsu banda ku. Alhali babu wani abu na zunubansu da za su ɗauke musu, kuma lalle su ƙarya suke a cikin wannan zancen nasu, yayin da kore ɗaukar laifin wasunsu zai iya sa a fahimci cewa kafirai masu kira zuwa ga batan da suke kai ba za a ɗora musu wani laifi a kan laifinsu ba, sai Allah ya kawar da wannan fitina ya ce. وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون waɗannan mashirkai masu kira zuwa ga ɓarnarsu za su ɗauki zunuban laifuffukan da suka yi da zunuban laifuffukan waɗanda suka bi kiransu ba tare da an rage wani abu daga cikin zunuban waɗanda suka yi musu biyayya ba kuma tabbas sai an tambaye su a ranar alkiyama dangane da abin da suka kasance suna ƙirƙira na ƙarairayi a duniya ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان فاخذهم الطوفان وهم ظالمون حقيقه mun aika annabi Nuhu a matsayin manzo zuwa ga mutanensa, ya zauna a cikinsu shekara ɗari tara da hamsin, yana kiransu zuwa ga kaɗai ta Allah, sai suka karyata shi, suka ɗore a kan kafircinsu, sai ruwan ɗofa da ya kama su suna azzalumai saboda kafircinsu da Allah da ƙaryatawarsu da manzanni, aka hallakar da su da nutsewa a cikin ruwa. فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين sai muka tsirar da annabi Nuhu daga hallakar nutsewa da muminan da suke tare da shi a cikin jirgin ruwa kuma muka sanya jirgin ruwan ya zama abin izina ga mutane suna la'akari da shi وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ya kai wannan manzo ka ambaci kisar annabi Ibrahim yayin da ya ce wa mutanensa ku bauta wa Allah shi kadai ku ji tsoron ukubarsa ta hanyar bin umarninsa da nisantar haninsa wannan abin da aka yi muku umarni da shi shine mafi alheri a gare ku in kun kasance kuna da sani انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ilaihi turja'un ba wani abu kuke bauta mawa ba ya ko mushrikai face gumakan da ba sa amfanarwa ko cutarwa kuma ƙirƙirar ƙarya kuke yi yayin da kuke riya cancantar su da bauta lalle waɗanda kuke bauta mawa koma bayan Allah ba su da ikon azurta ku ballantana su azurta ku don haka ku nemi arziki a wurin Allah kawai domin shi mai azurtawa ne kuma ku bauta masa shi kadai ku gode masa kan abin da ya muku na ni'imar arziki zuwa gare shi shi kadai za a mayar da ku ranar alkiyama don hisabi da sakamako ba zuwa ga gumakanku ba Wa kazzaba umamun min qablikum wama ala ar-rasul illa al-balagh al mubin Ya ku mushrikai idan kuka kareta abin da annabi Muhammad ya zo da shi, to al'ummomin da suka gabace ku sun kareta manzanni, irin su mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa, babu abin da ya ba a kan manzo face isarwa mabayyaniya, kuma alal haƙiƙa ya isar muku da abin da sai ya umarce shi ya isar muku da shi. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير Shin waɗannan masu ƙaryata manzanni ba su ga yaya Allah ya fara halittar halittu da farko sannan kuma ya mayar da su bayan sun gushe ba, lalle wannan abu ne mai sauƙi a wurin Allah, shi mai iko ne babu abin da yake gagararsa. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ka faɗa ma waɗannan masu ƙaryata tashin alkiyama ya kai wannan manzo cewa ku yi tafiya a bayan ƙasa ku kalli yadda Allah ya fari halitta sannan kuma Allah shi ne yake rayar da mutane bayan mutuwarsu rayuwa ta biyu domin tashi da hisabi lalle Allah mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa don haka ba zai kasa tayar da mutane ba kamar yadda bai kasa halittar su da farko ba يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون yana azabta wanda ya ga dama daga cikin halittarsa da adalcinsa kuma yana jin kan wanda ya ga dama daga cikin halittarsa da falalarsa kuma gare shi ne shi kadai za a mayar da ku a ranar alkiyama don yi muku hisabi a yayin da zai tayar da ku daga kaburburan ku kuna rayayyu وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير kuma ba za ku kubuce wa Ubangijinku ba, ba za ku kubuta daga ƙobarsa ba a bayan ƙasa ko a sama, ba ku da wani majibincin lamari wanda zai jibinci lamarinku koma bayan Allah, kuma ba ku da wani mai taimako koma bayan Allah wanda zai ɗauke muku azabarsa. والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم waɗanda suka kafirce wa Allah da ayoyin Allah mai tsarki da saduwa da shi a ranar alkiyama su ne waɗanda suka ɗebe ƙauna daga rahamata don haka ba za su shiga aljanna ba har abada saboda kafircinsu kuma waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wadda take jiransu a lahira. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون babu abin da ya kasance amsar mutanen annabi Ibrahim bayan ya umarce su da bauta wa Allah shi kadai da barin bautar waninsa daga gumaka face kawai suna ce wa junansu ku kashe shi ko ku jefa shi a wuta don bayar da kariya ga abubuwan bautar ku sai Allah ya kubutar da shi daga wuta lalle a cikin kubutar da shi daga wutar nan bayan an jefa shi a cikinta akwai abin izina ga mutanen da suke da imani don su ne waɗanda suke amfana da abubuwan ɗaukar izina وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وماواكم النار وما لكم من ناصرين النبي ابراهيم يتيو متانسا كوفا kun ɗauki gumaka a matsayin abubuwan bauta ne kuna bauta masu saboda sanayya da soyayya a kan bautarsu da take tsakaninku a rayuwar duniya sannan kuma a ranar alkiyama wannan soyayyar za ta yanke a tsakaninku sai sashen ku su yi baran-baran da sashi yayin da za ku yi ido hudu da azaba kuma sashen ku ya la'anci sashi kuma matabbatar ku da za ku koma zuwa gare ta ita ce wuta ba ku da wasu mataimaka waɗanda za su kare muku azabar Allah a cikin gumakanku da kuka kasance kuna bauta ma koma bayan Allah ko kuma daga waninsu. lahu luto wa وقال inni muhajirun ila rabbi innahu huwal 'azizul hakim sai annabi Lod ya yi imani da shi, annabi Ibrahim ya ce, lalle zan yi hijira zuwa ga na in tafi ƙasar Sham mai albarka, lalle Allah shi ne mabawayi, wanda ba a galaba a kansa, kuma duk wanda ya hijira zuwa gare shi baya ƙasƙanta mai hikima cikin ƙaddarawarsa da gudanarwarsa. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين mun ba annabi Ibrahim kyautar annabi Ishaq da ɗansa annabi Yaqub, muka saka annabci a cikin ‘ya'yansa da littattafan da aka saukar da su daga wurin Allah, kuma muka ba shi ladar haƙurinsa akan gaskiya a duniya ta hanyar gyara masa ‘ya'yansa da ba shi kyakkyawan yabo. kuma shi a lahira za a ba shi sakamako irin na nagartattun bayi abin da aka ba shi a duniya ba zai rage abin da aka yi masa tanadinsa na babban sakamako a lahira ba. ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ya kai wannan manzo ka ambaci annabi Lord yayin da ya ce wa mutanensa lalle kuna aikata mummunan zunubi irin wanda babu wanda ya riga ku aikata shi cikin talakai kafin ku ku ne waɗanda kuka fara ƙirƙiro wannan zunubin da ya saba wa kyawawan ɗabi'un halittar Allah أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر Famaka na jawaba قومه illa an قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين hakika kuna zakewa maza ta dubararsu don biyan buƙatar sha'awarku kuma kuna tare hanyar matafiya ku hana su tafiya saboda tsoron abin da kuke aikatawa na alfasha kuma kuna aikata munanan ayyuka a majalisunku irin su tsareci da cutar da wanda ya zo wucewa ta inda kuke da magana ko da aiki babu abin da ya zama amsar mutanensa a gare shi bayan ya hana su aikata abubuwan kyama face abin da suka faɗa masa cewa ka kawo mana azabar Allah da kake mana gargaɗinta in har kana da gaskiya cikin abin da kake ikirarinsa. قال رب انصرني على القوم المفسدين sai annabi لود ya ce yana mai roƙon ubangijinsa bayan taurin kan mutanensa da neman da suka yi ne sauko musu da azaba saboda izgili da renin hankali a gare shi ya ubangiji na ka bani nasara akan mutanen da suka kasance mabarnata bayan ƙasa da abin da suke yadawa na kafirci da mummunan sabo ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين yayin da mala'ikun da muka aiko su su yi wa annabi Ibrahim albishirin samun annabi Ishaq da ɗansa annabi Yaqub a bayansa sai suka ce masa, Hakika za mu hallaka mutanen garin Sadum, garin mutanen annabi Lod, domin tabbas mutanen garin sun kasance azzalumai saboda abin da suke aikatawa na alfasha. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين sai annabi Ibrahim ya ce, Akwai annabi Lot a cikin wannan gari da kuke son ku hallaka mutanensa, kuma shi baya cikin azalumai sai mala'ikun suka ce, Mun fi ka sanin mutanen da suke cikinta, za mu kubutar da shi da iyalansa daga azabar da za a saukar a kan mutanen garin, sai matarsa kaɗai ita ta kasance tare da sauran halakakkun, don haka za mu hallaka ta tare da su. Walamma جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين yayin da mala'ikun da muka turo su don su hallaka mutanen annabi Lot suka iso wurin annabi Lot sai bai ji daɗin zuwan su ba ye bakin ciki saboda tsoron da yake ji masu na rashin kirkin mutanensa domin mala'ikun sun zo masa ne a kamannin maza kuma mutanensa suna wa maza ne a madadin mata don biyan buƙatar sha'awarsu sai mala'ikun suka ce masa kar ka ji tsoro mutanenka ba za su iya isowa wajenka da wani mummunan abu ba kuma kar ka yi bakin cikin abin da muka baka labarinsa na halaka su lalle za mu kubutar da kai da iyalanka daga halakar sai dai matarka kawai ta kasance tare da sauran halakakkun don haka za mu halaka ta tare da su إنا منزلون Ahli أهل هذه القرية رجزا من السماء بما kanu يفسقون za mu saukar da azaba daga sama akan mutanen wannan gari waɗanda suka kasance suna aikata munanan ayyuka azabar ita ce duwatsu na taɓo don ya zama uquba a gare su saboda fitarsu daga biyayyar Allah da abin da suke aikatawa na mummunar alfasha wadda ita ce zakkewa maza da sha'awa a madadin mata. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون Hakika mun bar bayyananniyar alama a wannan gari da muka halakar don mutane masu hankali saboda su ne suke ɗaukar izina da ayoyi. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال ya قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين mun aika wa mutanen Madiyana ɗan uwansu a nasaba annabi Shu'aib sai ya ce, Ya ko mutane na, ku bauta wa Allah shi kaɗai, ku yi fatan kyakkyawan sakamako a lahira da bautar ku gare shi shi kaɗai, kuma kada ku yi ɓarna a bayan ƙasa da aikata sabo da yaɗa shi. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين sai mutanensa suka kareta shi sai girgizar ƙasa ta fada a kansu suka wayi gari a gidajensu suna faduwa akan fuskokin fuskokinsu turbaya ta rufe fuskokinsu ba sa iya motsi وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين haka ma mun hallaka adawa mutanen annabi hudu da samudawa mutanen annabi salihu kuma tabbas ta bayyana a gare ku ya ku mutanen makka daga wuraren zamansu a garin hijir da garin shihri da garin hadar mauta abin da zai nuna muku yadda aka halaka su gidajensu babu kowa a cikinsu sun zama shaida akan hakan shaidan kuma ya ƙawata musu ayyukansu waɗanda suka kasance a kansu na kafirci da waninsa na sabo sai ya kawar da su daga tafarki madaidaci alhali sun kasance masu basirar gane gaskiya da ƙarya da shirya da ɓata ta hanyar abin da manzanninsu suka sanar da su amma sai suka zaɓi bin son zuciya akan bin gaskiya وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين mun halakar da ƙaruna yayin da ya zalunci a kan mutanen annabi Musa ta hanyar kife shi da gidansa, mun halakar da fir'auna da wazirinsa Hamana da dulmiyarwa a cikin teku. kuma tabbas annabi Musa ya zo musu da ayoyi bayyananu masu nuni akan gaskiyarsa amma suka yi girman kai a ƙasar Misra suka ƙi yin imani kuma ba su kasance masu kubuta daga azabar mu ta hanyar tsere mana ba. فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون sai muka kama kowanne daga cikin waɗanda aka ambata ɗin nan da azabar mu mai halkarwa a cikinsu akwai mutanen annabi lod waɗanda muka aiko musu da ruwan duwatsun yumɓu akwai mutanen annabi salihu da annabi shu'aibu waɗanda tsawa ta kama su akwai ƙaruna wanda muka kife shi da gidansa a cikin ƙasa akwai mutanen annabi Nuhu da Fir'auna da Hamana waɗanda muka hallaka su da nutsarwa a cikin ruwa da ɗai Allah bai kasance wanda zai zalunce su ba ta hanyar halakar da su ba tare da wani zunubi ba sai dai sun kasance suna zaluntar kawunan su ta hanyar aikata sabo don haka sai suka cancanci azaba مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثال mushrikai waɗanda suka ɗauki gumaka koma bayan Allah a matsayin abubuwan bauta suna bauta musu don fatan su amfane su su cece su kamar giza-giza ne wanda ya yi gidan da zai kare shi daga ta'addanci hakika mafi launin gida shine gidan giza-gizo domin baya tun kuɗa maki to haka ma gumakansu ba sa amfanarwa ba sa cutarwa ba sa ceto da mushrikai sun san haka da basu ɗauki wasu gumaka suna bauta musu koma bayan Allah ba ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم حقيقه Allah ya san abin da suke bauta ma koma bayansa, babu wani abin da yake buya a gare shi, kuma shi ne mabuwayin da ba a galaba a kansa, mai hikima cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da gudanarwarsa. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون waɗannan misalai ne da muke bugawa ga mutane don su farkar da su su ganar da su gaskiya kuma su shiryar da su zuwa gare ta amma babu masu riskar su kamar yadda ya dace sai waɗanda suka san shari'ar Allah da hikimominsa خلق الله السماوات والأرض بالحق الحق ان في ذلك لايه للمؤمنين Allah ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya bai halicce su da ƙarya ko wasa ba lalle a cikin wannan halittar akwai dalili a bayyane akan ikon Allah ga muminai domin su ne masu kafa hujja da halittar Allah akan mahalicci madaukakin sarki amma kafirai kuwa to suna wucewa ta kan ayoyin Allah a cikin sansani da halittu ba tare da sun janyo hankalinsu zuwa ga girman Allah mahalicci da ikonsa ba. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ka karanta wa mutane abin da Allah ya yi maka wahayi da shi na Alkur'ani ya kai wannan manzo kuma ka tsayar da sallah a kan siffar da tafi kamala Lallai sallar da aka tsayar da ita da cikakken siffofinta tana hana mai yin ta faɗawa cikin saɓo da munanan ayyuka saboda abin da take haifarwa na haske a zukata wanda yake hana aikata saɓo, ya shiryar zuwa ga ayyuka na gari kuma lalle ambaton Allah ya fi komai girma da ɗaukaka. Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa, babu wani abu na ayyukanku da yake ɓuya a gare shi, kuma da sannu zai saka muku akan ayyukanku in alheri ne ku ga alheri, in sharri ne ku ga sharri. ولا تجادلوا ahlal الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون kada ku muhawara ya ko muminai kada ku husuma da yahudawa da nasara sai da salo mafi kyau shine hanyar kira zuwa ga Allah da yin wa'azi da ba da gamsassun dalilai sai dai waɗanda suka yi zalunci da taurin kai da bijirewa gaskiya bayan sun gane ta kuma suka yi fito na fito da ku to waɗannan ku yaƙe su har sai sun miƙa wuya ko su ba da jizya cikin ƙasƙanci kuma ku faɗa wa yahudu da nasarar cewa mun yi imani da abin da aka saukar mana na alƙur'ani da kuma abin da aka saukar muku na attaura da injila kuma mu da ku abin bautar mu guda ɗaya ne baya da abokin tarayya a allantakarsa ko renon bayinsa kuma mu masu biyayya ne da rankwafawa a gare shi. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون kamar yadda muka saukar da littafi ga waɗanda suka gabace ka haka kai ma muka saukar maka da alkur'ani to wasu cikin masu karanta attaura kamar abdullahi bin salam suna yin imani da alkur'ani domin bayanan da littattafansu suka yi a kansa daga cikin mushrikai ma akwai waɗanda suke yin imani da alkur'ani babu wanda zai kafirce wa ayoyinmu sai kafirai masu ƙin gaskiya bayan ta bayyana a gare su وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ya kai wannan manzo baka kasance gabanin saukar da alkur'ani kana karanta wani littafi ba kuma baka kasance kana rubutu da hannunka ba domin baka iya rubutu da rubutu ba da ka iya to da jahilai sun yi shakku cikin ingancin annabtakarka kuma da sun ce daga littattafan da suka gabata kake kwafowa. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون تبس القران da aka saukar maka ayoyi ne bayyanannu a cikin ƙirazamuminai, minai ma'abota ilimi babu wanda zai ayoyin ayoyinmu sai waɗanda suka zalunci kansu da kafircewa da kuma bauta ma waninsa. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين mushrikai suka ce me ya hana a saukarwa Muhammad ayoyi daga ubangijinsa kamar yadda aka saukarwa annabawan da suka gabace shi ka gaya masu ya kai wannan manzo cewa ayoyi duk a hannun Allah suke yana saukar da su a duk lokacin da ya ga dama ba ni da ikon saukar da su ni kawai mai ku ne dangane da ukubarsa أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Shin bai ishi waɗannan masu neman ayoyi ba cewa mu muka saukar maka ya kai wannan manzo da alkur'ani ana karanta masu hakika a cikin alkur'anin da aka saukar masu akwai jin kai da wa'azi ga masu yin imani su ne waɗanda za su amfana da abin da yake ciki abin da aka saukar masu ya fi alheri daga abin da aka saukar wa manzanni a da قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون كتي يا كي wannan manzo Allah mai tsarki ya isa ya zama shaida akan gaskiyar abin da na zo da shi da kuma yadda kuka ƙaryata ni domin ya san duk abin da yake cikin mai da kasai babu wani abin da yake buya a gare shi duk waɗanda suka yi imani da batattun abubuwan bata kuma suka kafirce wa Allah wanda ya cancanta abauta masa shi kadai waɗannan su ne asararru don sun riƙe kafirci sun yi watsi da imani ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون mushrikai suna yi maka gaugawa ya kai wannan annabi suna cewa a sauko musu da azabar da kake tsoratar da su ita to su sani ba don Allah ya kaddar lokacin da azabar za ta same su ba da abin da suke nema ya zo masu amma tabbas zai zo masu yana mai shammatar su. يستعجلونك بالعذاب وان جهنم muhitatun bilkafirin suna roƙonka ka gaggauto musu da azabar da kake yi musu alkawarinta kuma haƙiƙa wutar jahannama da Allah ya tanadar wa kafirai za ta mamaye su ba za su iya gujewa azabarta ba يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ranar da azaba za ta lullube su ta samansu kuma ta zamo musu tamkar shimfiɗa ta ƙasansu sai a ce musu cikin wulaƙantarwa ku ɗanɗani sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa na shirka da sabo يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون يا كوباينا da kuka yi imani da ni ku yi hijira daga ƙasar da ba za ku iya bauta min ba domin ƙasata mai yalwa ce don haka ku bauta mini ni kaɗai kada ku haɗa ni da kowa a wurin bauta كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون kada tsoron mutuwa ya hana ku yin hijira kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa kuma gare mu mu kaɗai za a dawo da ku ranar alkiyama don yi muku hisabi والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أجر amilin kuma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari, waɗanda za su kusantar da su ga Allah to tabbas za mu sauke su a wasu gidaje a cikin aljanna wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu za su dawwama a cikinsu har abada mutuwa ba za ta same su ba ma dalla da sakayyar masu yi wa Allah da'a. الذين صبروا وعلى rabbihim yatawakkalun ma da da sakayar masu yi wa Allah da'a masu haƙuri wurin biyayya da barin saɓo masu dogaro ga ubangijinsu shi kaɗai a cikin dukan al'amuransu. وكأي من دابة لا تحمل wa iyyakum wa huwa وهو السميع العليم dukkanin dabbobi duk yawansu ba za su iya tattara arzikinsu ba ko ɗaukarsa Allah ne mai azurta su da kuma ku don haka ba ku da wani uzuri wurin ƙin yin hijira saboda gudun yunwa shi ne mai jin maganganunku masanin ƙudure-ƙudurenku da ayyukanku babu abin da yake kuɓace masa kuma zai muku sakayya kan hakan ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفكون ولئن سالت ايها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات يا كي wannan manzo da a ce za مشركي tambayi wane ne ya halitta sammai da ƙasai, wane ne ya hora rana da wata wannan na bin wannan, tabbas za su ce Allah ne, to ta yaya ake kawar da hankulan su ga barin imani da shi shi kaɗai, kuma suke bauta ma wasu gumaka da ba sa amfanarwa ko cutarwa. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم Allah ne yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama cikin bayansa kuma ya hukunta arzikin wanda ya ga dama domin wata hikima da shi kadai ne ya santa hakika Allah masani ne ga komai babu wani abu da yake buya a gare shi ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله bal aktharuhum la ya'qilun ya kai wannan manzo da a ce zaka tambaye mushrikai wane ne ya saukar da ruwan sama ya fitar da tsirrai daga gare shi bayan ta bushe tabbas da za su ce Allah ne to ka ce ya kai wannan manzo godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana hujja a kanku sai dai da yawan su ba sa hankalta domin da a ce suna hankalta ai da ba su haɗa gumakan da ba sa cutarwa ko amfanarwa a wurin bauta ba وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون wannan rayuwar ta duniya da abin da ta kunsa na kayan sha'awa ba komai bane face rudi ga zukatan da suka rataye da su ba wani lokaci mai tsawo za su ɗauka za su ƙare ba amma rayuwar lahira ita ce dawamammiya kuma da a ce sun san hakan da ba su fifita abu mai karewa ba a akan dawwamamme yayin da Allah ya yi bayanin tufka da warwarar musulkai yayin da suka yi imani da ayyukan Allah idan an tambaye su waye ya halarci samai da ƙasai suka kuma kafirce wa bauta wa Allah shi kadai suke bauta ma waninsa sai Allah ya sake bayanin wata tufka da warwarar tasu yayin da suke tsarkake Allah shi kadai idan suna jin tsoron nutsewa da kuma yadda suke komawa cikin shirka suna bauta ma wasu allolin tare da shi yayin da ya tseratar daga nutsewa ya ce فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون idan mushrikai suka hau jiragen ruwa a cikin teku sai su kira Allah kaɗai suna masu tsarkake addu'a a gare shi akan ya tseratar da su daga nutsewa yayin da ya tseratar da su sai su ƙara dawowa mushrikai suna kiran allolinsu tare da shi ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون sun koma yin shirka don butulci ga abin da muka ba su na ni'ima kuma don su ji daɗi da abin da aka ba su na ƙawar duniya to da sannu za su san mummunan ƙarshensu yayin da za su mutu أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون Shin waɗannan masu jayayya da ni'imomin Allah a yayin da ya kubutar da su daga nutsewa a teku ba su ga wata ni'imar da ya ƙara musu ba ita ce mun sanya musu garin haramin makka suna aminta a cikinsu dangane da jininsu da dukiyoyinsu alhalin ga wasu can ana kai musu hari ana kashe su a kame su an kama matansu da 'ya'yansu ana kwace dukiyoyinsu yanzu da allolinsu na ƙarya suke yin imani suke kafirce wani umomin da Allah ya musu ba sa gode masa a kansu. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين babu wanda ya kai zaluncin mutumin da ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah ta hanyar jingina masa abokin tarayya ko karyata gaskiyar da annabinsa ya zo da ita babu kokwanto cewa a cikin wutar jahannama akwai masauki ga kafirai da makamantansu na جاهدوا فينا wa inna: وإن الله لمع muhsinin!" duk waɗanda suka jajirce da kawunansu wurin neman yardar mu lalle za mu datar da su da tafarkin madaidaici hakika Allah yana tare da masu kyautatawa da taimakonsa da kuma shiryarsa.